Muhimman batutuwa uku ne ke kan teburin wannan taro na kwamitin CEP da ke hada 'yan majalisar dokokin kasashen Afirka ta yamma masu amfani da kudaden sefa waɗanda a yau al'ummominsu ke ɗanɗana kuɗa a sakamakon matsalar tsaron da ta'addabi duniya. Misalin yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare a ƙasashe irin su Nijar, Mali, Cote d'Ivoire da Burkina Faso a sanadiyar rikicin Boko Haram a Najeriya da na Akmi da Mujawo a ƙasar Mali. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da ake samun barkewar barkewar rikicin cikin gida a wasu kasashen yankin saboda haka kwamitin na cep ke fatan daukar matakai a kai in ji madam fatima dubu dogo mataimakiyar shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki na cep kakani ake shirya mutanen ƙasa da ba tsakanin kansu ya ake a shirya su kuma ƙasashenmu da yaƙin nan na 'yan ta'adda muna sa a koya muna kakani ake yi a samu shiri don a zo ga lahiya mu 'yan majalisa muna son mu ma mu ɗauki wannan harkar ga kanmu tunda abin ya shahi population in aka tashi yakin dai mutane ne ake shi ma mutane suka zaɓe mu ilfoke mu samu mu kare su su samu su yi aikin su cikin lahiya lau su samu ba su da tashin hankali yanzu tana yiwuwa shi wanga expertin akwai abu da yawa da zai a zamuna yanzu sai mu gani solution kin ta kirki wanda ya kamata mu bi don muna son dai duka yakin muna fata in muka shiga cikin shi kwarai-kwarai mu samu solution. Bayan don haka taron na sai ife karo na 22 na son duba batun yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen Afirka na yankin Karayi Pacific ACP da a ɗaya bangare su na nafiyar Turai. Yarjejeniyar wacce ake yi wa lakabi da APE ta haddasa tayar da cijiyoyin wuya daga ƙungiyoyin kwararen kula da na manoma da makiyaya a can baya. bayan da masana suka nuna ɗare-ɗaren yiwuwar yarjejeniyar za ta ba ƙasashen turai damar mamaye harkokin noma da na kasuwancin nafiyar afirka saboda haka kwamitin 'yan majalisar ya gayyato ƙwararru domin su baje wa mahalarta wannan taro alfanan da ke kunshe a cikinta don kawo ƙarshen dukkan wani shaku in ji shugaban kwamitin cep dosu lansina D'aucuns y voient des opportunités pour nos pays, d'autres trouvent que l'ouverture sans concession de nos marchés serait suicidaire pour nos productions agricoles. Za dai a ci gaba da gudanar da wannan taro har zuwa ranar ɗaya ga watan Oktoba inda a ƙarshe mahalartan za su bullo da shawarwarin da ake sa ran zartarwa a ɗaukacin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin ƙungiyar imowa e masu amfani da kuɗaɗen sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.